Dama dai batun karancin cimakar da ake fama da shi ne ya tattara ministocin ayyukan noma da kiwo da kwamishinonin kungiyar iyomowa ta kasashen yammacin Afirka masu amfani da kudaden sefa domin nazarin hanyoyin da za su bullo wannan lamari da ke shafar dukkan kasashen takwas. kuma bayanai dalla-dalla akan wannan matsala na cewa mutane 257 ne ke fama da yunwa a burkina faso sai mali mai mutane 601 yayin da senegal ke da 425 sai gina bisau inda mutane 33 ke fama da yunwa kasar togo na da mutane 21,800 yayin da a jamhuriyar benin aka gano mutane 18,000 da ke cikin wannan hali kasar nishar ta fi ko ina fama da matsalar cimaka domin an kesta mutane miliyan 1,313 da ke bukatar agajin gaggawa lamarin da ke da nasaba da matsalolin 'yan gudun hijirar mali da najeriya dalili kenan da aka buƙaci gwamnatoci su yi wani abu kafin isowar agajin ƙasashe masu hannu da shuni in ji ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo na ƙasar nishar albade abuba kamar yadda shugaban ƙasa mamadu su ce cewa gayya zamanto a ce ko don an yi rashin ruwa dole sai an sami yunwa a cikin ƙasa kenan muna da abubuwa da yawa waɗanda kamata a sa a yi amfani da su don a kiyaye irin waɗannan haluluka a cikin ƙasashenmu kun ji kiran da aka yi ma kasashen su kan kansu takon da kiran da aka yi ma eh, abokanmu masu hannu da shuni eh, yadda zai zamanto a ɗauki matakai waɗanda suka dace da mutanen nan miliyan biyu da ɗari bakwai da ke warwace cikin ƙasa takwas waɗannan na imuwa a sami abubuwan da matakan da aka ɗauka don su fuskanci kwanaki masu zuwa cikin kwanciyar hankali insha Allah kuma za a kawo musu taimakon da ya dace wani kalubalen na daban da kasashen na suka ce yana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa shine wanda ya shafi kiwo fannin da shi ma ke fuskantar karancin cimakar dabobi sai kuma bular wasu sabbin cututtukan da ke barazana ga ci gaban kiwo ba idan mutuwar kifayen da ke kara ta'azzara. duk ta guda ce, wani bi ta kukan rashin abinci na karancin ciyawa na karancin eh, ruwa da cututtuka na zamani waɗanda suka shigo waɗanda da ba san da su ba yanzu za a ɗauki matakai da yarda Allah su ma a samu a ciwo kansu. Taron na ƙungiyar Iyomawa ya gano cewa har yanzu akwai wasu ƙasashe irin su Benin, Togo, Cote d'Ivoire da Gina Bissau da basu lakanci dubarun har hada bayanan ƙididdigar halin da sha'anin kiwo ke ciki ba ballantana bitar sakamakon da damana ta bayar don tantance zahirin bukatun al'ummomin su saboda haka aka buƙaci ƙwararrun ƙasashen takwas mambobin ƙungiyar su duba hanyoyin ba ta su na waɗannan ƙasashe hudu horo lokaci zuwa lokaci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar